رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زام تاشي درسي ندري دبيو أتكن كراتمنا بداية المجتهد نعم درسي دري دبيو yau 28 ga jumadal akhira hijira ta 1444 21 ga watan 1 shekara ta 2023 ta miladiya آه، za الباب الخامس من الجملة الثالثة شيني في صلاة الخوف نعم بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وبعد فيقول المصنف رحمه الله نعم الباب الخامس من الجملة الثالثة نعم يتي الباب الثالث الباب الخامس من الجملة الثالثة باب النبي يرأى جملة أكو shine bayani akan sallar tsoro اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي عليه الصلاة والسلام malamai sun yi sabani akan halaccin yin sallar tsoro bayan annabi sallallahu alaihi da kuma a cikin sifarta saboda kan sabanin biyu ne na farko ma tukuna shin ya halatta a yi sallar tsoron bayan annabi sallallahu alaihi ko ko bai halatta ba na biyu kuma yaya za a yi ta ya sifarta take mafiya yawan malamai cewa sallar tsoro ta halatta wato ya halatta a yi ta saboda faɗin Allah ta'ala wanda yake mai gamewar nuni وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة Ah, idan kuka yi tafiya a ban ƙasa to babu laifi a gare ku ku takaita wato ku gajarta daga cikin sallah ku gajarta sallah ka karanta ayat zuwa har karshen ta in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kun ji tsoron wanda suka kafirta su fitine ku walima sabata zalika min fi'lihi alayhi salatu wassalam saboda kuma abin da ya tabbata wannan abin ya tabbata daga aikinsa alaihi salatu wassalam yayi salatul khawf da kuma aikin manyan malamai da kuma halifofin musulunci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sallar ta tsoro abu yusuf ya ratsi ya saba daga almajiran al'imamu abu hanifa shine alqabil quda yaqub ibn ishaq sai ya ce لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام tsoro bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da limami guda daya wa inna ma tusalla ba'dahu bi imamain to ba ana yin ta ne kawai da bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da limamai biyu yusalli wahidun minhuma bi dha'ifatin rak'atayn wato ɗaya limamin ya yi sallah da wato jama'a daga cikin waɗannan mayakan ya sallaci raka a biyu da su sannan ɗayan kuma ya zo ya yi sallah da ɗaya ɗa'ifa ɗin ita ce wadda take mai gadi wato da farko za su yi gadi sai liman sai ya je ya sallah da a da sai je ya sallah da waɗansu wannan kuma mayaka suna gadi in ya gama waɗanda suka yi sallah sai su dawo su karɓa daga hannun yan gadi su kuma yan gadi sai su je da su limamin sai su je su yi sallah babu eh, su ma su yi sallah rakatain kaga ba a tsaya an yi sallah ɗaya wato an yi sallah ɗaya ta liman bai tsaya ya jira ba mm. Mm, suka ce wannan ai hususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ce saboda albarkar sallah a bayansa amma in babu annabi sallallahu alaihi wasallam kowane limami kowane limami kamar kowa ne saboda haka kawai sai a yi maimakon a canza hayar sallah eh, yadda ta zo a haka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai kowa kawai ai sallar su wannan makasudin da ake nufi na kan cewa an yi gadi an tsare an samu makasudin kuma ba a samu a canza yanayin sallah ba hmm, kuma ba a samu cewar duk an tafi ga baki ɗaya ana sallar ba amma an raba ta biyu yadda za a samu ana waɗansu suna kula da tsaro waɗansu alhali kuma suna cikin sallah hmm? eh, shi abinda alkazi abu yusuf ya ce kenan eh eh, ah, ah, ah, eh ba akwai akwai na'am ta zama ba salatul khawf ba eh shine ce ai shi yasa ai ce ba a yin ta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan ai ba ai salatul khawf ba eh, an yi sallah dai sallah da yadda ta saba sai dai kawai maimakon a ce duk an haɗu an yi sallah lokaci ɗaya an zamanto jama'a biyu <laughs> eh, na'am ita kuma wadda ta riga ta yi sallah sai su zo suna gayin gadi to dalilin saɓanin nan nasu هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة aw hiya limakani fadlin nabi sallallahu alaihi wasallam shine ita sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ta sallar tsoro tare da sahabbai shin ibada ce cewa haka ake yin sallah a wannan hali au ko kuwa ita wannan sallar da aka ita a haka limakani fadlin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda darajar falalar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ai kaga akwai fuska ko suka ce wannan saboda kaga idan aka ce kowa ya sallah da nasu limamin wanda ba su yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa ya za ba samu falalar sallah bayansa ba sai da haka sai suka ce tunda wannan shine yake banta da wannan falalar saboda haka sai ce wannan suka ce to wannan shine dalilin nasu ba ibada ce ba mustaqilla an yi ta ne saboda kiyayewar martabar yin sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Mhm. faman ra'a annaha ibada wanda ya gani cewa wannan wannan sallar ta tsoro ibada ce lam yara annaha khassatun bin nabiyyi alaihi salatu wassalam to yana to baya ganin cewa ta keɓanta da annabi sallallahu alaihi wasallam ومن رآها لمكان فضل النبي Alayhi salatu والسلام wanda kuma ya ganta saboda wato yana ganta saboda matsayin falalar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ra'aha khassatan bin nabi alaihi salatu wassalam to yana ganin ta wannan ta keɓanta da annabi sallallahu alaihi wasallam wa illa a wa in ko ba haka ba faqad kana yumkinuna an yanqasima an-nasu ala imamain domin zai iya yiwuwa mu raba mutane ala imamain a bisa limamai guda biyu وإنما كان ضرورة اجتماعهم على إمام واحد خاصة من خواص النبي عليه الصلاة والسلام ضرورة للورة واتو هتوسو أكن لمن قدات ايا ta kasance تاكي بنتا keɓanta ta تنا دقا تكون خصوصية دقا خصوصية daga hususiyoyin annabi alaihi salatu cewa wato istima haɗuwarsu a ƙarƙashin iliman guda ɗaya ya kasance larura ne saboda wannan hususiya ce daga cikin hususiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan tawili ya karfafa a wajensa da dalilul khitab shine mafhumul mukhalafa wanda ake fahimtarsa daga faɗin Allah ta'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as in ka kasance a cikin su ka tsayar musu da sallah ka karanta aya har karshen ta to mafhumul mukhalafa din nan kuwa idan bai kasance a cikin su ba to hukuncin ba wannan shi ba shine wannan hukuncin ba shine ma'anar mafhumul mukhalafa hmm. wa akwai wani bangare na malamai na fuqaha na fuqaha din garin sham ila anna salatul khawfi tu'akhkhar an waqti al-khawf cewa a jinkirta ita sallar tsoron gabarin lokacin da ake cikin tsoron ya zuwa ga lokacin aminci kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yau khandak ranar yakin khandak والجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق jamhurin malamai sun tafi a kan cewa wannan aikin da ya faru aka yi shi ranar yakin Kandar. ya kasance gabanin saukar ayar sallar tsoro da kuma kan cewa wannan jinkirta sallar ɗin an shafe shi da salatul khawf mu mhm, ci gaba to ga an gama wannan sabanin eh, wato ya faɗi ƙaunin eh, sabanin alqadi abu yusuf taban akwai kuma daga cikin malamai almuzani min ashabi shafi'i da yace ita salatul khawf din mansuha shine wanda ya ishara gare shi anan da kan cewa mansuha ce da da abin da ya faru yawmul khandaq inda akwai ana eh, ranar yakin handak annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi salatul khawf ba bar jinkirta salloli din yayi har sai da tukuna aka samu aminci sannan ya zo ya sallar la'asar ya yi magariba ya yi isha bayan faduwar rana saboda haka a wannan ya nuna kan cewa kenan ana cikin sallar tsoro ba a sallar tsoro don an shafa hukuncin don ana aiki da akhirul amraini na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine qaulun muzani saboda ka shi salatul khawf din da tazo duk riwayoyin nan da tazo mansukhai ne da abin da ya faru lokacin yakin khandaq aha to fil sahaba eh eh? eh na'am to kace wata kila eh. a <laughs> ah, bi ma'ana menene za ku yi me raddi ga muzani akan wannan annas baya tafiya baya tabbata bil ihtimal dole sai ya kawo hujjar kan cewa salatul khauf an saukar da ita kafin ghazwatul khandaq to su kuma jumhur sun saba sun ce salatul khauf an saukar da ita eh, a lokacin yakin muraisiya al-muraisiya kuma bayan ghazwatul khandaq ne shekara ta shida bayan shekara ta shida bayan hijira bal waɗansu ma suka ce shekara ta bakwai bayan hijira Hmm. sannan kuma fuska ta biyu shine wanda ka faɗa a rama aikin sahabbai hmm. aikin sahabbai nuna kan ba ne. bane dan sahabbai sun yi kamar yadda aka ruwaito daga Anas ibn Malik da sahabbai da suka je fatuha Azerbaijan sun yi salatul khawf hmm. Azerbaijan ne ko Armenia Ibn Hajar ya kawo a cikin a cikin Bari wajen salatul khawf da muka karatun kwanan nan kawo da Allah ku rinka kula wannan tsayawar da muke yi in an faɗa da Allah ku rinka taqid wallahi wani lokaci irin wayannan ma'lumat din daga baya sai ka zo kana neman su ka rasa Allah ya ji kan Sheikh Ahmad Al-Ansari in ya karanta in ya tuno da wata matsala wanda yake ya gano ta a cikin Fathul Bari saboda lokacin nan babu computer da zaka yi search find <laughs> da zaka yi search ya fito maka da shi haka zai dauki Fathul Bari nan da daddare tun daga farko sai ya bi shi gaba daya yana har sai ya gano matsalar inda take Sheikh ahmad malamin malaman mu kenan mu bai koya mana ba amma ya koya ma malamu ya koya ma sheik matar zahrani wanda ya mun israfi ah, yake cewa hukun an ilmuzani sahibu shafi wahtuj alaihim bi ijma'i sahaba ala fi'li dhalika ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli fa umumu mantuqihi muqaddamun ala dhalika al وقال ابن العربي وغيره شرط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده آه، آه، والتقدير بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصر والكيفية والكيفية وردت لبيان الجواز لبيان الحذر من العدو وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم آه ina so in gano inda ya faɗi eh, ina jin wannan shine dai kawai abinda da ya faɗa ɗin shine na wannan ijma'us sahaba ijma'us sahaba ala fi'li dhalika ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam amma bai kawo waɗanda suka yi ɗin ba na rama bai kawo waɗanda suka yi ba sai dai kawai ya yi hikayar al-ijma cewa sun yi ijma'i akan yinta bayansa alaihi salatu wassalam amma in kuna so ai sai a na'am fathul bari shafi na 430 juz'u thani na'am wa amma sifatu salatul khawf amma sifar ita salatul khawf to malamai sun yi sabani akan sifarta sabani mai yawan gaske

wanda suka shahara daga cikin waɗannan manƙula ɗinnan al'athar da aka nakalto su sab'u sifat sifofi guda bakwai na farko daga cikin su wanda maliku da muslim suka fitar da shi daga hadisin salih ibn khawat amman salla ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawma zatir riqa da ya ruweto daga wanda ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ranar yakin zatun riqa sallar tsoro wannan ma hadda yana cikin bukari kamar yadda shi al-gumari ya ishara gare shi aha annal saffat ta kasance bayan al-khandaq zatun riqa al hmm. cewa bangare jama'a sun yi sahu tare da shi wata wani bangaren kuma suka yi sahu suna fuskantar abokan gaba sai ya yi sallah raka'a ɗaya da wannan jama'ar da suke tare da shi sannan ya tabbata ya tsaya tsaye suka cika sallar ga kawukansu mm. sannan suka tafi suka fuskanci abokan gaba sai kuma ita jama'ar ɗayar sai ta zo sai sallaci raka'ar da ta yi saura ta sallata su sannan ya tabbata a zaune suka cika suka cika sallar ga kansu sannan ya sallama tare da su wato da suka kawo ɗaya raka'ar suka zauna sai ya sallama tare da su to wannan hadisin shine sifar da Imam Shafi'i ya dauka wannan riwayar ta Malik wato kaga a cikin wannan sifar wato ita ta'ifar ta farko za ta yi sallama kafin liman mm. za ta yi sallama kafin liman a ita kuma ta'ifar ta biyu za su yi sallama tare da liman liman zai jira su har sai sun ciko raka'a sannan su yi sallama tare na'am وروى مالك هذا الحديث بعينه مالك ya رويته wannan hadisin da aininsa daga alqasim ibn muhammad daga salih ibn khawat amma ya ruwaito shi mawqufan ya takaita shi ga shi wato a salih ibn khawat kamar misalin يزيد yazid رومان ruman كما مثال حديث يزيد ابن رومان لما قضى yayin da ya cika da ya rama raka'a da eh baya sawa daga baya ne zo ya ambaci sifar amma bai ambaci sifar ba nan.

ya cewa yayin da ya rama da yayin da ya cika raka'a da ita jama'ar ta biyu sai ya sallama bai jira su ba har sai da suka gama daga sallar su ita ce sifatu saniya waktara malikun hadhihi sifa malik ya zaɓi wannan sifar ka gani unwanin ne ba a yi ba amma wannan za a fahimci cewa wannan ita ce sifatu thaniya wato sifatu thaniya Eh, ah, ba zai jira su ba in yayi shi sai ya sallama su kuma sai su tashi ciko eh bai faɗa ba zai kawo daga baya zai kawo aha to aha Maliku ya zaɓi wannan sifar. to a shafi'i ya fifita fi ta al-musnad, wato wanda yake Marfouf, akan wanda yake Maukuf, shi kuma Iman Malik ya zaɓi al-Maukuf, wanda aka roito a Maukufi akan Sahabi. Domin ya kama da ƙa'idodin Sallah. A'a, ni fi. Ina nufi. Allah ya jilisal Iman. to ko anan li'annahu ashbahu bil usul a ani alla annahu la yajlisu imam ko alla yajlisu al imam to in ma ya kai ai ba komai annahu din yayi ko an mm. alla yajlisu al imam cewa kada liman ya zauna hatta tafruga ta'ifatu thaniyatu min salatiha har sai ta'ifa ta biyu ta gama sallarta saboda shi shi liman matbu' ne ba shi ne yake bi ba don haka ba zai jira ta'ifa ta biyu ba sai dai su su jira shi ba kuma wanda za a saba masa ba ne hmm? saboda haka abin da ya wajaba shi ka'ida tun da shi liman don me za a ce liman ya jira bayan shi liman shi ake jira wato kamar an sanya shi yana bin ɗa'ifa ta biyu din kenan yana jiran su su sallah in suka zo suka same shi sai su sallama wato ya zama to shine yake bi mm. ya fita daga limanci kenan ya to eh, wato ya cire kansa daga limanci a hmm? ah, ai shi shi malik shi cewa yake sifar wadda za ta dace da kiyasi ita za a bi abu ne yasa ya fifita al-mawquf akan al-marfu din kenan mm-hmm. to wasifatu thalitha sifa ta hudu ta uku Shi ne wanda ya zo shine wanda a hadisan abu ubaidata ibn Abdullahi bin mas'ud daga babansa imamu sufyanu imam ya ruwaito shi da kuma wani taron malamai imam abu dawud ya fitar da hadisin ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi sallar tsoro bi ta'ifa da ɓangaren da jama'a wata jama'ar kuma suna fuskantar abokan gaba sai salla raka'a ɗaya da kuma sujada biyu da waɗanda suke tare da shi wansarafu sai suka sallama sai suka tafi amma ba su sallama ba sai suka tsaya suna fuskantar abokan gaba sun maja al'akharun sannan sauran suka zo suka tsaya tare da shi sai ya yi salla raka a ɗaya tare da su sannan ya yi sallama sai waɗannan suka miƙe sai suka yi salla raka a ɗaya ga kawukansu sannan suka yi sallama suka tafi sai suka tsaya a makamin waɗancan suna masu fuskantar abokan gaba su kuma waɗancan sai suka dawo ya zuwa ga bigiransu sai suka yi salla raka'a ɗaya ga kawukansu sannan suka yi sallama to da wannan sifar ce imam abu hanifa ya riko da ita da shi da sahabbansa banda alkazi abu yusuf a bisa yadda ya gabata tunda shi abu yusuf ya ce ba a yi ma ana za mu tsaya sai mu tashi a sifatun rabi'a سبحانك اللهم وبحمدك an أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك